Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanamar sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. A wannan makon shirin ya yi duba ne kan alfanun azumi ga jikin biladama daidai lokacin da al'ummar musulmi ke tsaka da ibadar azumin watan Ramadana. Baya ga kasancewar azumin ibada, masana a baya-bayan nan sun yi mabambantan bincike da ke tabbatar da yadda salon na kamewa daga ci da sha har na tsawon wani takaitaccen lokaci kan taimaka wa lafiyar jiki da kuma bayar da kariya daga kamuwa da wasu nau'ikan cutuka. Dr. Sa'adu Hajara ƙwararre ƙwararriyar likita ce a fannin cimaka wato nutritionist da ke babban asibitin jihar Zindar na jamhuriyar Nijar ta kuma yi mana shimfiɗa game da muhimmancin azumi ga lafiyar bil'adama. Za ka lura cewa in kahin azumi komin karamta abincin da ka sa cikin baki za ka ga cewa sai jiki ya niƙe shi tun daga cikin baki har zuwa cikin tumbi har zuwa cikin ƙananan hanji sai an niƙe an sarrafa sannan manya-manya ɓangarorin abincin su sai asa su tai cikin bayan gida sannan wa'anda jinin ke da bukata sai asa su su shiga cikin ƙananan hanji sai su huce su shiga cikin jini lokacin da suka shiga cikin jini suna ƙara ma jini kauri zaka ga cewa zuciya sai ta yi aiki da yawa sannan ta samu ta halba jinin nan ya je cikin kowane ɓangare na jiki eh, saboda ya yi kauri a lokacin nan ne zaka gani hypertension na mutum ya ƙaru saboda wannan aikin da zuciya ke yanzu bayan aikin nan na zuciya kuma sai a ce to tun da jini ya yi kauri a kawo shi wajen koda ita ko ta ɗauki duk abin da ke cikin jini na wannan abincin ta maido shi a cikinta a lokacin sai ta yi lissahi sai ta ce wannan ya yi yawa a rage shi a maida daidai yanda jini ke da bukata wannan ya yi kaɗan a maido shi duka a cikin jini haka ne koda take aiki yanzu sauran abubuwan da suka yi saura cikinta sai ta hiddo shi cikin hitsari wanda jini ke da bukata sai ta maido shi cikin jini yanzu bayan wannan kuma banda aikin nan da zuciya da koda da hanji da suka yi sannan jinin nan sai an kai shi kowane bangare na jiki wa'anda ake ce ma selul su ko selul wurin su su ne za su sarrafawa in abun sukari ne kaci za su sarrafa shi ya ba jiki ƙarhi yakan ba jiki ƙiba yakan ba jiki mai ɓangaren eh, abun da ke cikin nama da wake kaci wanda muke ce ma protid shi zai sarrafa shi saboda abubuwan da jiki ke da bukata a cewar da hajara azumin na sauya zubi ko kuma yanayin halittun ciki baya ga sauƙaƙa ayyukan hanji zaka gani kayan azumi dan adam yakan ci abinci so shidda zuwa goma a wuni yanzu in mun ɗauki kenan lokacin azumi dan adam baya ci cin abinci sai sau biyu a wani lokacin sahur da lokacin buɗe baki to lokuta nan in ka ɗauka lokuta ne wanda su kadai ne za a yi wannan aikin duka da nake hoti to kenan wa'annan ayyukan da duk na zana za a yi su kadai a lokaci biyu kadai kenan kun gani abin ya zama to mana kamar hutu ne na jiki an ɗauki hanji wani mai ƙurjin tumbi da sauransu zaka ga wajen nika abincin nan da yake yi kowane lokaci sahara na murici kafin azumi wannan ƙurjin sai ya rika bunƙasa yana ƙaruwa amma lokacin azumi da yake so biyu kaɗai yake nikawa zaka ga cewa wannan ƙurjin ya warke ko ko ya yi sauƙi kwarai kenan kun gani wani azumi yakan taimaka ma masu olsa amma ga yanayin abincin da za su ci in sun buɗe baki ko abincin da za su ci lokacin sahur insu sannan in ka ɗauka wannan kaurin jinin da ake samu na masu hypertension shi ma a lokacin azumi za ka ga cewa wannan ya rage kuma da kaɗan kaɗan zaka gani jini ya saki kuma ini guda kaurin jinin nan babu shi kenan shi ma zai taimaka ma masu hypertension shi yasa ake son lokaci zuwa lokaci su rika yin ɗan azumi saboda abun ya samu ya daidaita in maɗauki koda ka ga cewa lokacin azumi ƙoda da take tace jini ita ma za tohuta. ole da ta yi aikin nan so shidda zuwa goma ga wuni zai zamanto so biyu za ta yi aikin nan ga wuni kenan hutu ne a gare ta sannan in mun ɗauki ɓangarorin jiki wanda ake ce ma selul za ka ga cewa su ma aikin su zai rage a bisa ga yadda suke yin aiki da za su samu lokacin bunƙasa wa'annan tsohin selulolin za ka ga cewa sun mutu kenan wa'annan sabbin da ke gare mu za su zamanto sabbin seluloli kuma selulolin wanda ba su yi wahala ba kenan bayan azumi za ka ji kanka da sabbin bangarorin jiki wa'anda ba su wahala ba shi yasa kake ganin kama azumi yana mai da mutum kama wani sabo kwararru dai yana ganin alfanun da azumi kan yaga jikin ɗan adam bai tsaya iya ga ciki ba har ma da zubin kwakwalwa ta fuskar abin da ya shafi tunani da saurin fahimta da ma yanayin zubin jijiyoyin da ke kai sadarwa ga kwakwalwa kamar yadda ƙwararren likita a wannan fanni Dr. Isa Malam Jibo ke cewa. Kwarai da gaske wajen fannin kwakwalwa yana rage tashin hankali yana rage rashin barci da kuma damuwa duka wannan azumi yana kawo sauki akan wannan ne kamar mutane masu jiki sosai in ana azumi zaka gani don ka jikin yana dan sabka yana ragewa bancin haka na akwai abubuwa da yawa kamar akwai wani kitse da ke taruwa a cikin jini wanda in yayi yawa kwarai yana da mugunta a cikin jikin dan adam to in ana yin azumi za ka gani wannan kitsen ya, ragu har ma yana yiwuwa ya koma yanda ake so ga wanga kuma sukari sukari in ya taru cikin jini kun san shine ake cema diabetes amma da yake cikin azumi ba a can abinci tsawon wuni don shi sa sai ka gani wannan sukari in ma a da yana sama sai ka gani in an fara azumi lokaci kaɗan sai ka gani wannan sukari ya sabka ya koma yadda ake so bancin haka nan kuma akwai kwaya halitta da take karuwa daga wannan yana sa jikin ɗan adam ya samu lafiya da yawa a fannoni da yawa eh kamar su wata arthritis hakan ga ciwon gaɓoɓi wasu ciwon kwada ciwon anta eh, sai ka ga mutum ya samu sauki don jin yadda azumin ke sauƙaƙa wa masu fama da wasu nau'ikan cutuka irin ulcer da kuma diabetes ko kuma shuga wakilin mu ibrahim malam cillo ya zanta da wasu jama'a jama'ar gari da ke fama da cutukan. Eh gaskiya alhamdulillah Malam Ibrahim ne azumi ina da istoma walsa kenan. Eh kenan an azumi ya kama ni kawai Allah da ikon sai in samu saukin ta. Kawai yanzu an ba dai azumi ya huce ba kawai da wuya in ji ma tana tashi mana sosai. Saboda daga na zo kawai na kama azumi duk wani abubuwa na jiki na da nake ji dai kawai tana ririka gaba gaba tana sani matsala kawai sai Allah kamun sauki. Ah, gaskiya mu oh, da azumi saboda Allah an samu lahiya saboda ni da kaina na sani na ta tare da wata cuta amma kuma da zaran azumi ya zo kawai da an ware azumi wannan wallahi kawai jikina yanzu ya zama leje babu yauni ka gane ko kuma shakwat nake jin kaina kuma ko na je na diba na auna jini na kurmi a ce mana a daidai yake duk da wannan alfanu na azumi dai galibi jama'a ba su fiye kallon azumin ta fuskar waraka ko kuma kariya daga cutuka ba maimakon haka jama'a kan fi kallon azumin a abin da ya shafi ibada batun da dr isa malam jiba ke cewa kun san mutane wani bi in ba ka je ka yi bincike ka gani menene amfanin shikin mutane ba sa ba ya sani eh shi ke ake gani azumi kenan in dai ba eh, in dai ba wahala ba in dai ba wannan kuma abin ibada ba na ubangiji don ka kenan mutane ba sa ganin wani amfanin shi amma azumi gaskiya abin yi ne ko ba cikin ramadan ba akwai rashin lahiya da yawa wa'anda in mutum yana yin azumi zaka gani zaka ga sun bace kwarai da gaske eh ya samu sauki insha Allah azumi yana da amfani wance yana rage tsuwa ko eh kwarai da gaske kwarai da gaske eh kamar wannan da na zancen wannan kwayoyin halitta da suke karuwa don ko kun san eh, shi tsuhuwa ai dama daga nan ne eh kamar kwayoyin halitta ne suke tsuhuwa eh kamar mota ce in ta jima tana <laughs> tana yawo kun san karhunan duka tsuhuwa suke eh sai ga wani lokaci ta ci wannan kare sai an sake to jikin dan adam haka ne shi ma eh wannan kwayoyin halitta su ma tsuhuwa suke yi eh to wannan azumi gaskiya kamar occasion ce ake ba jikinmu ya samu ya sarrafa sabbin kwayoyin halitta duk ya sake su sai ka ga mutum ya samu jiki ingantacce. Sai dai duk da kasancewar azumin ko kuma ƙauracewa cin abinci na wani takaitaccen lokaci ke zama kariya da kuma waraka daga cutuka har wa yau akwai wasu tarin mutane da ke fama da wasu nau'ikan cutuka waɗanda aka haramta wa azumin da nufin baiwa kansu kariya. Masana dai yana ci gaba da gargaɗin jama'a danganin sun himmatu wajen cin nau'ikan abinci masu gina jiki da kuma shan isasshen ruwa musamman a yanayin da azumin na bana ya zo wa jama'a cikin tsananin zafi da kuma kwallewar rana waɗanda ke haddasa bushewar makogwaro. Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.